a tun cikin watan juwan da ya gabata na shekarar ta 2023 ne aka fara samun sabkar ruwan sama na damana wanda kuma a tun wancan lokaci ne da aka gudanar da shifka a waɗansu daga cikin sassa daban-daban na jihar da magaram to ko ya zuwa yanzu ina aka kwana game da tafiyar damanar ta bana musamman ma na daga amfanin gonar da aka shifka irin su wake hatsi gujiya dawa da dai makamantansu akan haka ne tawagar radio television gaskiya ta ziyarci wasu daga cikin gonakai na arewacin birnin da magaram ga dai abin da manoman suka shaida mana. Amfanin gona gaskiya yanzu dai alasan marka ko ba gaskiya ba gonakai sun kama fiye da yadda ya kamata kuma na samun ruwa gadi sosai yanzu dai gaskiya ba na marin gona dai yanzu dai alhamdulillah ba wata mashikila yanzu dai. Dai gaskiya ruwan daidai ne bai yawa ba yadda ake so ne haka ba gaskiya ba ba san kuma gaba abin da Allah zai ko ba ga ba. da baya da bar da gaskiya Allah san barka ko ne da yanzu ma bana ma dai Allah san barka subhanahu na kai sun kyau a wake yanzu nan da sati daya kawai a ci wake inda yanzu haka wasu gona da wanda aka shuka wake da wuri gajen ga sun gama dan taba kaɗan amma da sati ɗaya kwana goma ya wadatar har hawa ma'a insha Allah hatsi kwanan da kwana arba'in bakin ya wa kenan insha Allah duk inda ya kwan arba'in kawai tun ko da insha Allah ga karya Tamu na alhamdulillah komai yana ta daidai ga shi yanzu dai nan mai mene muke kuma kun ga ai amfanin da guje da hatsin da wake da dawa komai dai akwai amfanin gona alhamdulillah ga da yake kamar na bara gaskiya bana an dara mu bara kaɗan yanayin na bana an samu ruwa kuma ana samun rana kamar kwana biyu uku haka eh bai masa yawa hatsi nan da zuwa wata kawai ana iya samun hatsi don shi wake yanzu kamar sabuwar shuka ne nan ta kwana ya eh, amma shi hatsin dai kamar inda aka sashin kamar zuwa wata guda ana iya samun shi a kowace shekara dai akan samu tiye-tijen ƙwararruka da ke lalata amfanin gonar da aka shuka ko a bana ma akwai irin waɗannan ƙwararruka ƙwari yanzu da gaskiya yanzu da sauƙi ko ba haka ba yanzu da hatsi lahiyar shilo da wake da dawa da wuya lahi salo da can kwanan baya amma ya wani tsutsa kaɗan haka amma ita ba wata diya sosai bana babu kwari gaskiya ai kuna ga kamar yanayin amfanin da yanda yake eh an yana da kwari duk wannan ganyen zai za ku kamar ana dan wannan kishi kuma kwarin ma ana iya ganin shi eh amma da sauki alhamdulillah babu kwari bisa dukkan alamu dai ana iya cewa damunar ta bana ta zauna gadan-gadan da kuma ya banya mai kyau wanda hakan ne ma ya sanya ake sa ran fara cin amfanin gonar a ɗan ƙanƙanin lokaci musamman ma wake sakamakon yadda yake sakin kahuwa tare da yin 'ya'ya a gonakai na arewacin birnin na da magaran